da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro barkamar saduwa da ku daga nan sashen hausa na marar jamhuriyar musulunci ta irin mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an lafiya abubuwan da zamu mu gabatar muku da yadda allah a cikin wannan shiri su ne labarin duniya da su muna ɗauke da sharhin bayan labaru daga nan sai ku saurari shirin nan na ko kun san sai kuma a ji shirin duniyar mu a yau sannan mu karkare da tarbiyyar iyali na fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Labarun duniya da farko ga kanunsu. hujjatul islam golfagan ya ce jagoran juyi na irin ne kirke da tutar maya a duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da hukunta mai laifi na farko a yankin darfur da kotun duniya ta yi dubban mutanen morocco sun yi zanga-zanga nuna goyon baya ga falasinawa to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarin duniyar hujjatar islam muhammad gulfe gani ya bayyana cewa jagoran juyin halin musulunci ne yake rike da tutan gwagwarmayar fada da azzalumai a duniya shugaban ofishin jagoran juyin musulunci na iran hujjatar islam wal musulmin muhammad gani ya bayyana yunkurin nan na goyon baya da iran take nuna wa al'ummar falasɗinu da dukkan waɗanda suka cutu sanadiyar hare-haren da haramtacciyar ƙasar yahudawa take kaiwa a sassa daban-daban na wannan yanki da cewa aikin da suke yi yana ƙarƙashin amsa kiran jagoran juyi da wanda ya yi kira da a taimakawa waɗanda suka cutu daga har-haren haramtaccen ƙasar isra'ila kamfanin dillancin labarun mehr na iran ya nakarto hudatul islam al-musulmin gulfagani yana bayyana muhimmin matakin da ayatollah uzma sai da aliyu khamna'i yake ɗauka a fagen gwagwarmaya yana mai ƙada cewa shine wanda yake ɗauke da tutar gwagwarmaya a kan wannan tafarki a cikin dogaro da Allah maɗaukakin sarki da kuma tafiya a kan tafarkin ahalbaita alaihi salam. Hujjatul Islam wal Musulmin Muhammad Gurfe Gani ya ambaci wasu ayyuka da yunkurin na Iran yake yi wajen taimaka waɗanda suka cutu daga hare-haren 'yan sahayoniya inda ya bayyana yadda mata suka bayar da wato zabbansu na aure. wasu mutanen kuma suka sadaukar da gidajensu yayin da wasu matan suka bayar da gwalagwalansu domin taimakawa waɗanda yaƙe-yaƙen da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a wannan yankin muhammad gani ya kuma ƙara da cewa aikin jagoran juyin musulunci wanda yake yi ci gaba ne da aikin da malaman musulunci na baya suka yi a kan tafarkin raya addinin musulunci. majalisar ɗinkin duniya ta yi maraba da hukuncin farko da kotun laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yanke akan babban wanda ake tuhuma da laifuka a ƙasar sudan jami'in kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ko kuma jami'an kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun nuna jin daɗinsu dangane da hukuncin da kotun duniya ɗin ta manyan laifuka icc ta yanke kan mutum na farko da aka tuhuma a kan laifukan darfur na kasar sudan a jiya litinin ne yi kotun manyan laifukan ta kasa da kasa ta yanke hukunci akan ali muhammad ali abdulrahman wanda ake wa lakabi da ali kushayeb bisa samunsa da laifi a kan laifukan yaƙi a darfur shekaru ashirin da suka gabata daga cikin laifukan da aka tabbatar akan ali kushayeb da akwai bayar da umarni na yi wa mutane da dama kisa da kashe fursunoni biyu da gatari alƙalai uku ne suka yi zaman shari'ar da aka yanke hukuncin tare da samun wanda ake tuhuma ɗin da laifi na ba da umarnin yin faɗi a lokacin da gwamnatin umar hassan albashir take ƙoƙarin murƙushe tawayen mutanen darfur mai magana da yawon hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya sai wato magango ya ce yanke hukuncin da kotun duniya ɗin ta manyan laifuka ta yi yana tabbatar da cewa an yarda da matsananciyar wahalar da aka jefa mutanen darfur da laifukan da aka tafka a kansu shi dai abdulrahman ya kasance jagoran rundunar 'yan ina da kisa ta janjawid daga shekara ta da uku zuwa ta dubu biyu da da ta rika yi wa mutanen darfur kisan kyashi da ƙona ƙauyukansu da kuma dabbobinsu to waɗannan labaran suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kamfanin jirgin sama na oman air ya maye gurbin isra'ila da falasɗinu a cikin taswirarsa kamfanin watsa labarun wato kafin watsa labarun haramtaccen kasar isra'ila ne suka nakalto cewa kamfanin jirgin saman na kasar oman wato oman air ya cire sunan isra'ila daga cikin taswirarsa ya maye gurbinta da falasɗinu domin nuna wa duniya abin da yake faruwa na wato kisan kyashi da cutar da falasɗinawa da ake yin tashar talabijin din almayadin ita ce ta nakalto labarin da kafin watsa labarun haramtaccen ƙasar isra'ila a kan matakin na ƙasar oman ana ganin matakin na oman a matsayin wato mayar da martani a kan kisan kyashin da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa a kan al'ummar falasɗinu musamman ma dai a gaza a baya ma'aikatar harkokin wajen ƙasar oman ta yi kira ga ƙasashen duniya da su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu domin kawo ƙarshen laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take tafkawa a kan al'ummar falasɗinu da kuma buɗe kafar da za a shigar da kayan abinci da kuma na buƙatun yau da kullum a cikin yankin na gaza haramtaccen ƙasar isra'ila tana fuskantar matsin lamba da kuma zama saniyar ware daga ƙasashen duniya saboda kisan ƙare dangin da take yi wa al'ummar falasɗinu musamman a gaza ya zo yanzu waɗanda suka yi shahada sun haura dubu sittin da bakwai yayin da wasu dubun da bata suka jikata a yau bakwai ga watan oktoba ne dai ake cika shekaru biyu da shelanta yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi a kan al'ummar palestino Dubun dubatar mutane sun yi zanga-zangar nuna goyon bayan Falasinawa a maroko dubban mutanen ƙasar ta Morocco ne suka fito kan titunan birnin Rabat domin yin zanga-zanga nuna goyon bayan su ga al'ummar Falasɗinu da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi wa kisan kyashi shekaru biyu cir a Hajere. Mahalatta zanga-zangar dai sun haɗa lauyoyi, ɗaliban jami'o'i, ƙungiyoyin fararen hula da sauran mutanen gari suna ɗauke da tutar Falasɗinu tare da kuma bayar da takin 'yanci ga falasɗinu don kira da a shigar da kayan agaji a cikin wannan yanki na gaza bugu da ƙari masu zanga-zangar sun yi gangami a bakin ginin majalisar dokokin ƙasar mutane sun nuna rashin amincewarsu da halin da mutanen gaza suke ciki tare da yin kira da a kawo ƙarshen wannan mummunan hali mahadatta zanga-zangar dai sun fito ne daga biranen tangir kasbalanka da faid da kuma wasu garuruwa na ƙasar ta maroko ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai a ga zama domin a jijerin shirye mu da suka da shahin bayan labaru shirin nan na kokun san duniyar mu a yau da kuma tarbiyyar iyali wanda kuma shine zai zama shirin mu na ƙarshe da haka kuma muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya shirin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka dauka mata da suke da alaƙa da shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran har na tsawon watanni shida idan ta tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tashi din wanda iran take mallaka a halin yanzu kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ikarar da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharuɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita a ƙudurin mai lamba 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen yammacin duniya wanda aka kakaba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka buƙaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka buƙaci dukkanin ɓangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su buƙaci a kada ƙuri'a kan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya ƙarin lokaci yana mai cewa zartar da ƙudurin yana buƙatar akalla ƙuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai rijijiniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai 90 na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin ƙuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine na hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujjar cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china dukkaninsu sun haɗu kuma su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali da kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin iyakacin ƙoƙarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na kasa da ƙasa tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso ɓangaren ƙasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza shika alƙawalan da suka ɗaukar wa ƙasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka ɗaukar majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana daya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba. ko kun san. Masaurare Assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Rabi'u Thani na shekara da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masaurare ko kun san cewa shekaru biyu da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku kungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta hamas ta kutsa kai a cikin yankunan falasɗino wanda isra'ila ta mame a wani hari na bazata wanda ta kai mai suna guguwar al'aqsa tare da yin garkuwa da ɗimbin yahudawan sahiyoniya an gudanar da wannan aiki ne a daidai lokacin da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke daidaita alaƙa da wasu daga cikin ƙasashen larabawa wannan yunkuri na kulla alaƙoƙi tsakanin isra'ila da ƙasashen larabawa wani shiri ne wanda ake shiryawa domin mantar da al'ummomin duniya dangane da batun halin da ake ciki a zirin gaza wanda yake da yawan jama'a da suka haura mutane miliyan biyu wanda kuma shafe shekaru goma sha bakwai ana killace da shi tare da hana shigar da dukkanin kayayyaki ta sama ne ko ta ƙasa ko kuma ta ruwa dangane da harin na bazata wanda kungiyar hamas ta kai mai suna guguwar aksa ko kuma tufanul aksa gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kaddamar da munanan hare-hare na wuce gona da iri akan al'ummar yankin zirin gaza ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa a cikin shekaru biyu da suka gabata yahudawan sahiyoniya sun aikata laifin kisan kare dangi mafi muni a cikin wannan yanki wanda ta mame kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa ta samu firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da laifin aikata laifukan yaƙi tare da bayar da sammaci domin a kamo shi sai dai amurka tana ci gaba da goyon baya da kuma nuna kariya ga dukkanin manufofi na gwamnatin yahudawan sahiyoniya tare da kyan amincewa da duk wani mataki wanda za a ɗauka wanda zai kai ga cafko benjamin netanyahu da jami'ansa waɗanda suke da hannu a ayyukan kisan gilla da kare dangi da aka yi akan al'ummar yankin zirin gaza masu saurare ko kun san cewa shekaru 119 da suka gabata a rana irin ta yau sarki muhammad ali shah qajar ya rattaba hannu a ƙarƙashin dokoki na kundin tsarin mulki na ƙasar iran na farko kafin haka dai bayan nasarar da malaman addinin musulunci suka samu na goyon baya daga al'umma wanda kuma hakan ya tilasta wa sarki muzaffar dinar kajar kan amincewa da abin da ake kira da mashurutiyya ko kuma samar da majalisa da kundin tsarin mulki wanda za a tafiyar da gwamnati a kansa an kafa majalisar dokoki ta farko a kasar iran a lokacin sannan kuma aka rubuta tsarin mulki da farko da ƙarshe da sarki muzaffar dinar kajar ya sanya wa kundin tsarin mulkin hannu sannan kuma daga baya sai aka gano akwai abubuwa waɗanda suka rage waɗanda ba a kawo su a cikin kundin tsarin mulkin ba wanda kuma shine zaben manyan malaman addinin musulunci waɗanda za su sanya ido akan yadda za a gudanar da harkokin mulki a kasar akan haka ne aka naɗa kwamitin mutane biyar a majalisar dokokin ƙasar waɗanda suka kammala wannan aiki sannan kuma sarki muhammad ali sha ya sanya hannu akan wannan rana irin ta yau bayan juyin juhal mashruɗiya an samar da tuta mai launuka guda uku kore da fari da kuma ja wanda koren yana nufin addinin musulunci da kuma mazhaba ta ahlul bait alaihi salam fari yana nuna sulhu da zaman lafiya ga kowa sai kuma ja yana nuna gwagwarmaya domin kare ƙasa a lokacin sarki muhammad Rza sha an ƙara hoton zaki da kuma takobi da kuma kan kambi na sarauta a tsakiyar tutar ƙasar ta iran amma bayan nasarar juyin juhalin musulunci a shekara ta 1979 an cire waɗannan hotuna inda aka mai gurbin so da wani tambari mai nuna kalmar tauhidi da kuma kalmomi na allahu akbar guda 22 a gefen sama da ƙasa na tutar wanda yake nuna ranar samun nasarar jun juhalin musulunci a ƙasar iran wato 22 ga watan bahman na kalandar hijira shamsiya ta 1357 masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 2001 sojin kasar amurka suka fara yaƙi da ƙungiyar taliban wadda take iko da kasar afghanistan a lokacin kafin wannan lokaci dai amurka ta tuhumi gwamnatin taliban da goyon bayan ƙungiyar ta'addanci ta alka'ida wadda kuma ita ce ta kai harin goma sha ɗaya ga watan satumban shekara ta 2001 bayan har-haren jiragen yaƙi na amurka na tsawon makonni amurka ta kashe dubban mutane a kasar afghanistan sannan kuma da ƙarshe tare da taimakon sojojin nato ta mamaye kasar afghanistan baki daya amma kuma ta kasa kama malla umar shugaban kungiyar taliban da kuma usama bin laden shugaban kungiyar alkaida sannan kuma bayan shekaru ashirin da mamayar kasar afghanistan amurka bata iya tabbatar da zaman lafiya da tsaro a kasar ta afghanistan ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan oktoban shekara ta 1949 aka fa gwamnatin jamhuriya a kasar jamus ta gabas a watannin karshe na yakin duniya na biyu tsohon tarayyar soviet ta mamaye gabashin jamus sannan kuma kasashen yammacin duniya suka mamaye yammacin wannan kasa sannan kuma majalisar kwamandoji ta kawance tsakanin turai da tarayyar soviet ta dauki na tafiyar da harkoki na kasar jamus amma ba da jimawa ba tarayyar soviet da gwamnatocin yammacin duniya sun samu saɓani kan yadda za a gudanar da mulki a kasar jamus daga wannan lokaci ne kuma sai tare soviet ta fice daga cikin wannan majalisa ta dokokin allied a shekara ta 1948 duk da dai bayan kafawar tare jamus a yammacin jamus a watan mayun shekara ta 1949 a ranar 7 ga watan oktoba a wannan shekara an kafa gwamnatin jamhuriya a jamus ta gabas bisa tsarin gurguzu wanda yake tafiya a ƙarƙashin tarayyar soviet ta haka ne kuma aka raba jamus zuwa kasashe biyu masu tsarin siyasa daban-daban amma a ƙarshe waɗannan kasashe guda biyu sun sake haɗewa a cikin watan oktoban shekara ta 1990 kuma jamus ta sake komawa ƙasa guda ɗaya dunkulalliya. kun san. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyarmu a yau da a ciki muke bayyana batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun sanarwar da hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta fitar ce cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar isra'ila a gaza da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa Hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falasinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA ta sanar da cewa a kowace rana falasinawa guda ɗari ne suke yin shahada saboda zaluncin sojojin mamayar Isra'ila. babban kwamishinan hukumar ta unrwa philips lazzarini ya bayyana cewa a kowace rana sojojin mamayar isra'ila suna kashe kimanin falasinawa 100 a zirin gaza Lazarini ya ce ta hanyar dandalin X a takaice ana kashe mutane 100 a kowace rana a Gaza sakamakon farmakin da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa da kuma harbe-harbe kan mai uwa da wabi a wuraren rarraba abinci da gidauniyar agaji ta Gaza ke gudanarwa. ya ci gaba da cewa a lokaci guda kuma wasu na mutuwa saboda yunwa da kuma rashin kula da lafiyarsu. lazarini ya kara da cewa yawan adadin waɗanda suke mutuwa yana kara rura wutar halin ko in kula yana mai jaddada cewa dole ne a ci gaba da rubuta laifukan da ake ci gaba da yi don duniya ta ji irin wahalar da ake fama da su a gaza ya kuma jaddada kiransa na tsagaita buɗe wuta da hukunta waɗanda ke da hannu wajen aikata laifukan da aka tafka da kuma yin adalci tare da goyon bayan amurka ba kakkautawa sojoji sojojin mamayar isra'ila suna kaddamar da yakin kisan kare dangi a zirin gaza a cewa ma'aikatar lafiyar falastino a yanzu yanzu wannan yakin ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66,148 da kuma jikatan 168,716 yayin da sama da 10,000 suka ɓace wasu ɗaruruwa kuma suna fama da yunwa yayin da falasinawa sama da miliyan biyu ke gudun hijira a cikin barna da ake yi gwamnatin mamayar isra'ila ta mayar da yara ƙanana a filin daga inda ta kashe yara fiye da dubu ashirin da mata dubu goma sha biyu da ɗari biyar cikar da iyaye mata dubu takwas da ɗari tara da casa'in kuma sama da jarirai dubu ɗaya ne aka kashe ciki har da ɗari hudu da hamsin da aka haifa a lokacin yakin kuma daga baya suka mutu lamarin da ke tabbatar da cewa rukunin masu rauni ne suka fi fuskantar hare-hare daga cikin shahidan akwai shahidai 13,280 da kuma waɗanda suka samu raunuka da suka kai 56,675 da waɗanda aka ji wa raunuka bayan da sojojin mamayar isra'ila suka yi watsi da yarjejeniyar ta buɗe wuta Ranar ranar 18 ga watan maris shekara ta 2025 adadin waɗanda suka yi shahada tun daga lokacin da gwamnatin mamayar isra'ila ta mai da wuraren rarraba agajin jin kai takaitattu da zama tungar aiwatar da kisan gilla ranar 27 ga watan mayu da ya kai 2,580 yayin da fiye da 18,930 suka jikata gami da wasu da adadinsu ya kai 45 suka ɓace wannan ya faru ne bayan da aka fara raba agaji ƙarƙashin ƙarƙashin cibiyar da ake kira gidauniyar jin kai na gaza wanda ke da alaƙa tsakanin haramtacce ƙasar isra'ila da amurka kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da shi a matsayin kayan aiki don ƙaddamar da ƙididdiga na ƙaddamarwa da kisan kai a ƙarƙashin aikin jin kan ɗan adam adadin waɗanda suka mutu sakamakon yunwa da tumowa ya kai 453 ciki har da yara fiye da 150 hukumar ta unrwa ta jaddada cewa ɗaya daga cikin yara uku a gaza baya cin abinci tsawon sa'o'i 24 hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta bayyana cewa tabbas ɗaya daga cikin yara uku a zirin gaza baya cin komai a tsawon sa'o'i 24 sakamakon ƙarancin kayan abinci saboda killace yankin da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi hukumar ta unrwa ta kara da cewa a cikin wata 'yar gajeruwar sanarwa a ranar juma'a cewa bisa ga wani binciken cikin gaggawa a gaza da kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gudanar ya gano cewa ɗaya daga cikin yara ya yi kwana guda ba tare da cin abinci ba wato tsawon sa'o'i 24 babu abin da zai ci hukumar ta unrwa ta yi nuni da cewa farashin da yara da ƙuruciyarsu ke biya a gaza ba zai iya jurewa ba lura da cewa idan aka yi la'akari da wannan mawuyacin hali yara da yawa a latilas an wurga su cikin ƙangin ayyukan ƙarfi fiye da kima ko bara hukumar majalisar ɗinkin duniya ta sake nana ta kiranta na ta buɗe wuta cikin gaggawa tana mai cewa yaran gaza na buƙatar ta buɗe wuta cikin gaggawa hukumar unrwa ta sanar da shahadar ma'aikatanta 370 a yakin gaza saboda rashin tantance falasinawa da ma'aikatan ba da agaji na ƙasa da ƙasa sakamakon ƙaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a gaza babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kan falasinawa na majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazarini ya tabbatar a ranar juma'a cewa sojojin mamayar isra'ila sun kashe fiye da ma'aikatan hukumar 370 a zirin gaza tun daga watan oktoban shekara ta 2023 Da zarini ya bayyana a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa zuwa yanzu sama da abokan aikinsu 370 ne aka kashe kuma mai yiwuwa ne adadin ya zarta haka amma da wuya a samu bayanai na zahiri saboda halin da ake ciki a Gaza da kuma yawan zirga-zirgar jama'a tsakanin arewaci da kudancin yankin. babban kwamishinan na unrwa ya kara da cewa hukumar ta yi hasarar ma'aikata 410 ko dai sun yi shahada ko kuma ana tsare da su a lokacin yakin da ake ci gaba da yi a zirin gaza lazarini ya yi nuni da cewa hukumar unrwa ta kuduri aniyar ci gaba da gudanar da ayyukanta har sai an kai ga warware matsalolin da falasinawa 'yan gudun hijira ke fuskanta a cikin adalci babban kwamishinan hukumar ya sha yin kira ga daukacin kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da su buƙaci a tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ba tare da tangarɗa ba hukumar unrwa ta sanar da cewa dubban mutanen da suka rasa matsugunansu a gaza da jabaliya suna rayuwa ne ba tare da tsaftataccen ruwan sha ko tsaftar muhalli ba hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ta majalisar Dinkin duniya unrwa ta sanar da cewa dubban falasinawa da suka rasa matsugunansu daga birnin gaza da kuma sansanin jabaliya na rayuwa cikin mawuyacin hali na jin kai a matsugunai masu cike da cunkoson jama'a da tantuna na wucin gadi da ba su da tsabtaccen ruwa tsabtar muhalli da kuma rashin tsaro daga fuskantar kisan kiyashin sojojin mamayar isra'ila hukumar ta unrwa ta wallafa wata sanarwa a shafinta na dandalin x inda a tabbatar da cewa matsugunin na kara ta'azzara tare da ci gaba da rashin wuraren tsaro gami da yin nuni da cewa sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu na lalata gine-gine da makarantu na majalisar ɗinkin duniya hukumar ta unrwa ta bayyana cewa ma'aikatanta suna ci gaba da gudanar da ayyuka duk kuwa da dimbin kalubale da suke fuskanta tana mai jaddada cewa rikicin jin kai a gaza da jabaliya ya kai matakin da ba a taba ganin irinsa ba inda mutanen da suka rasa matsugunansu ke fama da matsananciyar karancin bukatun rayuwa al'ummar zirin gaza na fama da matsalar yunwa da ba a taba ganin irinta ba inda hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa ana fama da yunwa da kuma karuwar mace-mace da ake samu a sakamakon rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara da marasa lafiya da nakasassu babban kwamishinan hukumar ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa na majalisar Dinkin duniya unrwa philips nazarini ya buƙaci ɗaukacin ƙasashe mambobin majalisar Dinkin duniya da su buƙaci a tsare ta buɗe wuta cikin gaggawa a gaza tare da sauƙaƙa tura kayayyakin jin kai na majalisar Dinkin duniya ba tare da wata tangarɗa ba cibiyar labaran palestino ta bayar da rahoton cewa hakan na zuwa ne bayan fitar da rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta aikata kisan kiyashi a zirin gaza lazarini ya faɗa a cikin wani sako da ya wallafa a dandalin x a ranakun baya-bayan nan cewa kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya kammala rahotonsa da cewa gwamnatin mamayar isra'ila nesa ba kusa ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ba tare da haɗa kai da majalisar ɗinkin duniya ba ta mai da martani ta hanyar haramtawa tare da cire hukumar unrwa babbar hukumar bayar da agaji ga falasinawa daga duk wani aikin tallafawa falasinawa ya kara da cewa rahoton kwamitin bincike na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hanyar matakan siyasa da bakar ta. ciki har da kafa gidauniyar agaji ta gaza ta hana tare da kawo cikas ga hukumomin agaji da aka amince da su ciki har da unrwa kai agaji mai muhimmanci da ceton rai lazarini ya yi nuni da cewa manufar waɗannan matakan ita ce haifar da barna ta zahiri ga Falasinawa a gaza ta hanyar janyo yanayin rayuwa mara kyau a yankin Ana ta bangaren kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sutad bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da dimbin bukatun jin waɗannan matakai dai yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙazamin farmakin da suke kaiwa birnin gaza daga ranar 11 ga watan agusta a wani ɓangare na farmakin soji da aka yi wa lakabi da gideon bihaikutu wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har hali sama da jiragen saman yaki da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falastinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne dai sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewaci da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila Isra'il kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko mai goyon bayan ta'addanci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 tarbiyyar iyali masu sauraro mu da haka, kuma barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a cikinsa muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radion BOH karkashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ki jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da ke cikin wannan shiri na wannan mako. yara. a cikin shirin namu na yau namu ci gaba ne sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan marhalolin yara manyan gobe alama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad yaro yana da marhaloli daban-daban dan shekara ɗaya biyu uku marhalarsa tana bambanta da ɗan shekara hudu biyar shida bakwai kamar yadda ɗan shekara bakwai marhalarsa ta saba da ɗan shekara takwas tara goma duk da marhalolin suna tafiya ne a hankali ta yadda za mu ga marhalolin suna cancanja da kansu lokacin da yake girma shari'a ta kasa shekarun gida bakwai guda uku bakwai na farko bakwai na biyu bakwai na uku sai dai a shekara bakwai na uku daga shekara goma sha hudu kenan zuwa shekara ashirin da ɗaya shekaru ne na samartaka shi ya sama a shekaru bakwai na farko yara suke sarakuna a shekaru bakwai na biyu suke zama bayi a shekaru uku na ƙarshe suke zama wazirai aikin waziri shine ba da shawara idan ya kasance sarki a yi masa hidima amma idan ya koma bawa shi zai hidima za a aike shi za kuma a ladabtar da shi idan ya wani laifi za kuma a gasa shi sosai da tarbiyya kyakkyawa a waɗannan shekaru domin yana zama shekara goma sha hudu ya iya zama waziri ya iya zama zai iya ɗaukar nauyin gida da ma al'umma amma fa domin samun wannan tarbiyya ta ci gaba ta zaman ta ba da 'ya'ya da natija mai kyau yana buƙatar a samu tsari mai kyau waje mai kyau lokuta masu kyau da mutane na gari a kewaye da shi da yanayi mai dacewa domin samun wannan tarbiyya da kuma renon hankalinsa da zuciyarsa da kuma marskansa baki ɗaya domin su samu ilimi su sami ƙwarewa a kan fagage daban-daban sannan ransa ta kasance ta harsunawa kamalar da Allah subhanahu wataala yake son ɗan adam ya kasance tattare da ita wannan yana nufin kenan samar da mutanen da za su iya ba shi tarbiyya samar da mutanen da za su iya renensa wanda su damancin an riga an rene su idan ba a reni mutanen ba idan ba su da ƙwarewa ba za su ba yaron komai ba sai shirme idan ba a samu wannan ba ba za a samu kyakkyawar amsar cewa me yasa ake haihuwa me yasa ake samar da zuriya me yasa da buƙatar samar da 'ya'ya a cikin al'umma wannan tambayar ba za ta zama tana da ma'ana ba in ba a samu wannan a tarbiyya mai kyau ba ita kuma tarbiyya mai kyau ba za ta samu ba sai idan an samu waɗannan abubuwan da suke taimakawa kuma suke zama sharaɗi kuma rukunai wajen samun tarbiyya kula samu wuri mai kyau, lokaci mai kyau, yanayi mai kyau, mutane da suke da tarbiyya wanda za su ba da tarbiyya. Wanda su ma suna da ƙwarewa kan wannan fage, daidai gwargwadon yadda suka iya daidai gwargwadon abin da za su bayar, sai ta tunani da zuciya da hankali da maruskai da rai na yaron domin su zamanto a shirye suke su karbi wannan tarbiyya waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai a bayanin waye yaro za mu ga yawanci ana bayanin sa ne da shekaru amma wani abu ne wanda yake sananne gun mutane ba tare da ta'arifinsa ba ma da harshe mutane sun san waye yaro shekarun da ake kira shekarun yarinta abin da yawanci mutane suke jahilta shine matakai sahihai nagari wanda ya kamata tarbiyyar yaro ta ɗora kai masararo kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH karkashin Hausa TV a nan binin Tehran inda muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan sahihan matakan da ya kamata a ɗauka wa yara wannan kuma ya kasance ne sakamakon al'umma ɗin kowa yana dogara da abin da ya gada na al'adu wajen ganin ya tarbiyyantar da yaransa al'adu su suka fi tasiri sosai amma kwarewa ta musamman ba kasafi ake samun ta ba wajen masu ba da tarbiyya ga yara don haka ne ma za mu samu cewa wasu lokutan yanayin rayuwa da yara suke shiga shine yake ayyana tarbiyyarsu musamman ma al'umma da take zata haifo yara ta suke su a titi kuma aƙidar komai a jingina shi da Allah ba ta ɗaukan mataki ba ta yi kamari a cikin al'umma irin tamu saboda haka ba mai tunanin yara nawa ya kamata in kawo waɗanda zan iya ɗaukar nauyinsu wayanda zan kula da rayuwarsu cikin sauƙi zai ce maka Allah ne zai ciyar da su Allah ne zai shayar da su Allah yana nan amma Allah yana nan don me yasa ba kwanta ba ɗaki ka kulle kofa ka ce Allah yana nan saboda haka dole mutum ya tunani ya ga cewa wani irin yara ne zai iya ɗaukar nauyi domin ya kawo su yawanci sau tari wasu kwaɗayin jima'i yake sa su sai ta zubo yara mafi yawa abin da ke faruwa kenan shi dai ya samu gamsuwa shi kenan ba ruwansa da natija ko nawa ce kuma koya za ta kasance wani yana daga cikin abin da yake ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya haifar da yara barkatai da rashin kula da tarbiyya su. wani lokaci za mu ga cewa al'ada ce kawai wani lokaci kuma a aƙida ce wayannan abubuwa suna taka rawa babba wajen samar da yara ta ci barkatai ba tare da ɗaukar nauyi da kula da su ba yara wani jari ne babba da allah yake ba mutum suna ƙunshe da rayuwa da nishaɗi da kuma yiwuwar su karbi ci gaba kowane iri ne ko ci baya kowane iri ne suna da kumaji da ƙoƙari da son motsi haka yara suke haka ma samari suke wa lokaci sukan haɗu da yanayi mai kyau wa lokaci sukan haɗu da yanayi mummuna idan suka girma suka kai matakin samari abin yakan ƙaru misali idan sun kasance cikin yanayi mummuna tun farko to lokacin da suka kai samari za mu ga sun gaji da karatu da makaranta sakamakon talauci ko shaye-shaye da ya rushe kwakwalwarsu ba za su iya ci gaba da karatu ba ko kuma samu yanayin zaman banza ko gudu daga gida ko zuwa wajen caca ko wajajen shaye-shaye ko kuma ma zama 'yan daba ko barayi ko 'yan kidnapping ko 'yan satar mutane sai an biya kuɗi su sake su ko ha'inci wani lokaci ma har da shishigi da ketare iyaka wani lokaci har da fyaɗe da abubuwa daban-daban da ba za su lissafta ba wanda sakamakonsu dama ce a duniya da lahira idan ya samu yanayi mai kyau har ya kai ga samartaka za mu gan shi babban hadafinsa neman ilimi da tsarkin niyya da san aiki da san ɗaukan nauyin gida da ɗaukan nauyin kansa da girmama manyan mutane da sauraron nasiha da kyakkyawan ladabi da juriya kan kowane abu da kuma san amfanar da mutane. Masu kaucewa hanyar nan yana iya zama wani lokaci jahilci ne sa su kaucewa hanya, wani lokaci gafala ne, wani lokaci kuma yanayin da suka samu kansu. Matsalar yanayi tana iya zama ta abin hannu tana kuma iya zama ta ruhi. Idan a yarinta ba a cimma nasara ba, za mu ga lokacin da za a zama samari to zai zamanto an lalata yanayi an lalata shekaru an lalata zamani da lokaci an lalata komai yaron da ko saurayin da zai zama ba abin da yake zuwa sai gidan rawa da fito da tafi rayuwarsa gaba ɗaya za ta ƙare ne a nan babu wani amfani shi ba ci gaban duniya ba shi ba ci gaban lahira ba lallai ci gaban rayuwa na duniya da lahira yana buƙatar samar da yanayi mai kyau da yara za su ɗora a kansa domin su taso samari nagari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. raro ga shida allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa allama muhammad hafiz sa'id da gordon haida santa for propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan bayani a maimakon rajon boh da ke ƙarshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya na shirya na kuma gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.